بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبيناه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار آمين أبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة دكان غوديا تعتبت الله مدوكتين سركي da ya kaddare mu zuwa wannan gari mai albarka na zai zai ya bu local government a ƙarƙashin makarantar mu ta sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu wadda Dr. Abubakar Usman Riba yake jagoranta muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarsa da ta mu albarka baki daya dattija wanda suke a cikin wannan gari muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara ma rayukansu albarka matasan da suke cikin wannan gari ya Allah ka ƙara ma rayuwarsu albarka yara waɗanda suke cikin wannan gari maza da mata Allah ka ƙara ma rayukansu albarka kamar yadda mai karatu na farko ya gabata wanda shayin malami ne malam ali ya bu Allah ya kara marayu rayuwarsa albarka ya ba mu iko amfani da abin da ya karantar da mu na miƙe tsaye domin ɗan yi sharar fage kafin manyan manyan malaman da muke tare da su su so, kafin shi zuwa doktor akwai malam Suleiman Ibrahim sahibul al'aƙida wanda shi ma insha Allahu idan na yi sharan fage malam zai zo shi wani karatu wato allah maɗaukacin sarki da ya zaɓin muna wannan addini na musulunci to ba ƙaramin nasara ba ce ka samu kanka cikin waɗanda suke wato masu ainihin koyi da wannan karantarsuwa ta addinin musulunci wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce da allah maɗaukakin sarki ya yi ma duk wanda yake musulmi kasancewar cewa shi wannan addini na musulunci ba sai ne kai ba baka da sisin kwabo da kan basuwa an ka baka musulunci kawai ni'ima ce ta Allah maɗaukakin sarki ya kaddare ka da samun kanka cikin musulmai ya Allah muna godiya da wannan ni'ima da kai muna ta musulunci wannan ita ce babban ni'ima da Allah maɗaukakin sarki zai yi mutum musulmi ga wani ya fi ka dubara abin da ya shafi ilimi na duniya ya fi ka gogewa da abin da ya shafi duniya ya fi ka sanin yadda rayuwar duniya take ya fi ka ainihin kuɗi ya fi ka komai a duniya amma Allah bai mai arzikin shiga musulunci ba a sanadiyar wannan sai ka ganin shi ya zo shi da ta rayuwa irin rayuwa ta aladai da Jakai da sauran abubuwan da suke kaskantattu amma kai da Allah ya baka ni'ima ta musulunci sai kaga kana rayuwa rayuwar da ta saba masu wa'ancan da suke sabanin musulmai ya Allah ka kashe mu a cikin wannan addini na musulunci ya Allah ka kashe mu a cikin addinin musulunci wannan ita ce addu'ar da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yayi bayan yayi rayuwa ta a cikin duniya abubuwan da suka same shi da jarabawa suka same shi ya samu jarabawa babba ta cikin gida da ta waje to duk da aka kare wannan aka gama addu'ar da ya shi ne ke cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith hmm. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يكي ربي قد آتيتني من الملك يا الله حقيقة كاباني وانا أبو الملكي كاتن من an ɗammin wani abu na mulki da shi na yi wa allamta ni min ta'awilil ahadith Allah kuma ka sanar da ni wa'yansu fassarori na mafalkayye wannan yana daga cikin wato mu'ajiza ta annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya hore mai sanin fassara ta mafalki yace fa'ir samawati wal ard ya Allah wanda yake makagin samai da kasai anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibinci na a duniya da lahira tawaffani musliman ya Allah ka kashe ni ina musulmi bayan haka kuma wa alhiqani bis salihin ya Allah ka riskar da ni da mutanen kirki idan na mutu Allah ka kashe muna musulmai gafartacci wannan kenan idan ka rayu a cikin musulunci ce kuma kai kokari ka roki Allah shi ma cikawa a cikin wannan addini na musulunci wato ya uwa ina so in dan yi mana karatu a gurguje game da wa'ansu abubuwa guda goma waɗanda suke walwale musulunci wanda ake ce mana waƙizar islam abubuwan da idan mutum na aikata su to kai tsaye za su warware mai musulunci ne ka tashi daga musulmi ka koma arni muna roƙo Allah maɗaukakin sarki shi kare mu daga yin a cikin addini to wa'annan abubuwa saboda irin babban muhimmancin da suke da shi daga ya dace a ce duk wani musulmi ya san wa'annan abubuwa kuma ya tabbatar da cewa ya ɗau matakin kare kai ne daga gare su kada kana ganin cewa kai musulmi ne alhalin kana yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa goma da suke walwale musulunci ka zo ka mutu ka riske Allah maɗaukacin sarki yana mai hushi da kai da hakan ga lalle ne ya zama dole mu kashe mu da kyau waɗannan abubuwa goma da zan faɗa masu walwale musulunci kowa ya lissafa ka gani cikin su akwai wanda kake in akwai wanda kake yi baka yi latti ba sai ka tuban ma Allah maɗaukacin sarki ka dawo cikin al'ummar musulmai in kuma ka ji cikin abubuwan ga goma da zan faɗa waɗanda suke walwale musulunci babu wanda kake yi sai ka gode ma Allah maɗaukakin sarki kuma ka roƙe shi sabati a cikin wannan addini da musulunci shi yasa da wani zaccin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai manzo Allah kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak sai yake cewa qul amantu billahi thumma istaqim wani zai yi riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai manzo Allah ka ga yayin wani zance a cikin musulunci wanda da zarar ka min shi ba ni bukatar sai na je na ƙara tuntuɓo wani game da shi sai wanzu Allah ce mai kul amantu billahi ka ce na yi imani da Allah sun mastaƙin sannan ka yi ƙoƙari ka tsayu a cikin wannan addini naka wannan imanin naka da kace kai ka samu istiqama shi yasa Allah ba su yake cewa allazina qalu rabbuna Allah innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ba su yake cewa allazina qalu rabbuna Allah hakika wa'annan da sun kace wa ubangijin mu shine Allah thumma istaqamu sannan sun ka tsayo a cikin addinin nan ba su ainihin canza ba suna nan daram a cikin wannan addini da sun kace suna yi eh, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su lokacin da za su mutu duk wani firgici da za su fuskanta lokacin mutuwa Allah zai amintar da su wala hum yahzanuna sannan ba za su kama bakin ciki ba game da abin da za su bari a nan duniya na iyalai da sauran abubuwa muna roƙon Allah da sarki ya sanya mu cikin wanda za su samu istiqama a cikin wannan addini abu na farko wanda ke walwale musulunci kai tsaye shine a shirka Ni yake ce mu shirka shine mallake cewa wa shirku an tad'u ghayra Allah abinda ake nufi da ashirk an tad'u ghayra Allahi. ka kirayi wani Allah madaukakin sarki dama ita shirka da kuke gani Allah ya riga ya ga mu a cikin Qur'ani cewa inna Allah la yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah haƙiƙa Allah la yaghfiru baya gafarta an yushraka bihi a shi ayi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika amma Allah na gafarta abinda bai kai shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya so idan Allah ya ga dama sai shi ainihin gafarta ma kurakuranka in dai baka mutu kana shirka ba matsalar ka guda ka mutu kana shirka da Allah Allah shi kare mu wani zai ji an ce shirka ni yake nufi da shirka ita shirka da kuke gani wato wani babi ne mai haɗi wanda idan za a yi karatu daga yanzu har zuwa safi da to sai dai ka faɗi iya saninka hmm. abin da yake ake nufi da shirka shine ka ɗauki haƙƙin da yake na Allah ne ka jingina ma wani ka ɗauki haƙƙin Allah ka jingina ma wani in wani abu wanda akwai shirka ta ɓangaren aikin Allah akwai kuma ɓangaren kai bawa karan kanka menene ake nufi da shirka Abun da Allah ɗaya ka yi ne ka ɗauke shi ka ce ma wani ya yi? kamar yanzu a zuciyarka ka ji kana da cewa wani shi ya halicci san ba Allah ba ko wani ya halicci ƙasa ba Allah ba ko wani ke azurtawa ba Allah ba wannan duka babbar kowa ce ta shirka ko kuma abin da yake haƙin Allah ne Allah ɗaya aka washi ka zo ka wani shi misali yin sallah ka zo ka yi sallah amma ba Allah kawwa ba ka zo ka yi azumi ba Allah kawwa ba ko kuma ka taho ka yi yanka ka ji cewa ba Allah kawwa wannan yankan ba wani magiro kawwa yanka ko wani aljani ko wani abu da kake bukata ka ce sai ka yanke wani abu ko sai an yaɗa ta dabba da ranta duk wani abu dai wanda yake nau'i ne na ibada wanda Allah dai ake mashi sai ka zo ka yi ko alwashi an san da cewa alwashi idan mutum ya yi shi sai ya cika to sai ka yi ma wani Allah wannan alwashi kamar ka ce idan bukatar ka ta kaza ta cika sai ka kai ga rawa kabarin wani waliyi ko kabarin wani mutumin eh, wani salihin mutum to wannan abu kai tsaye shirka ne Allah maɗaukakin sarki ya waɗa mana ce ƙul inna salati? ƙul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ce ƙul ka ce inna salati haƙiƙa sallata da nake yi wa nusuki da yankan da nake yi wa mahayaya da rayuwata rayuwar da nake a halin yanzu wa matiya da mutuwar da zan yi idan lokaci ya yi, lillahi don hannun Allah suke rabbil alamin ubangijin talikai la sharika la bai da abokin tarayya wa bizalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin sannan in ni ne farkon waɗanda suke masu miƙa waya, muna roƙo Allah wadon saki shi ba mu ikon kiyayewa wannan shine abu na farko wanda kai tsaye yana kai mutum zuwa game, zuwa ga halaka abu na biyu wanda yake shine daga cikin abubuwan da ke yadda mutum musulunci man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alaihim ka kafara ijma'an ma'ana man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id wanda ya sanya wa'ayansu protocols tsakaninsu da Allah yad'uhum yana kiransu wa yas'aluhum ash-shafa'a yana neman ceto gare su wa yatawakkalu alaihim yana dogaro da gare su mallace kafara ijma'an wanda duke irin wannan ijma'in malamai ya zama arni original mi ake nufi da wannan ka ji cewa kai yanzu idan zaka addu'a baka iya roƙon Allah shi kadai kai tsaye sai ka dai roƙi waliyi wane shi kuma wane shi kaima wane wane shi doka shi kaima wane wane shi doka shi kaima Allah Allah shi kaima Allah to wannan channel shi ake cewa alwasa'id wannan abin shirka ne an ba wannan Allah masu kike cewa mai waƙi wai za su alaka ibadi? wani za su alaka ibadi an nifa inni ƙorib ujibu da'awatar da'i iza da'an falyasta jibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudu Allah maɗaukakin sarki ya ce wai za su alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni fa inni qaribun wada musu kusa nake ujibu da watan da'i ina karɓa addu'a wanda ke yin addu'a idza an idan yayi kiraye ni da ka falyastajibu li su nemi karbawa ta wal yu'minu bi su ainihi imani da ni la'allahum yarshidun tabbas za su shiri muna roƙo Allah sun ya muskin shi da yi don haka kai tsaye idan za ka roƙo ka roƙi Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah sai me ka sani cewa idza sa'alta idan zaka roko fas'alillah ka roki Allah shi kaɗai wa idza sta'anta idan zaka nemi taimako fasta'in billah ka ainihin nemi taimakon nan ga Allah shi yasa Allah yake faɗa muna cikin wani iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ya mura su kike cewa iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ya ubangiji wa iyyaka nasta'inu kuma kai kadai muke neman taimakonka to wannan a matsayinka na musulmi dole ka ji a zuciyarka Allah kaɗai ka dogara gare shi, Allah kaɗai kake roƙo, Allah kaɗai kake neman tsari gare shi ba kana ganin cewa kai har yanzu wani na iya yi ma abin da Allah bai rubuto ba a'a ka sani cewa duk abin da ya kuskure maka dama bai kasance mai samun kama kuma duk abin da ka ga ya same ka dama bai kasance mai kuskure ka ba muna roƙo Allah madaukakin sarki shiga da ruwan nan na ce man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'il yad'uhum wa yas'aluhum shafa'a kuma ina roƙon ceto gare su dama tun lokacin farko arna abin da sa sun ka zama arna saboda sun mulki wa'ansu gumaka wanda suna riya cewa wa'annan gumakan ha'ula shufa'a'ula inda Allah suna cewa wai wa'annan gumakan su ne za su kama ceton mu a wurin Allah shi yasa da sun karki gumaka sai kaga mutum ya aje gunki ne yana bauta ma abinai in ya jewa in gunkin nan nashi na ainihin dabino ne sai ya kalle gunki ne hannu ya ta canye ya ce Allah kai hankuri in na samu wani dabino zai ma wani sabon hannu wai abin da Allah ne ne gunce ma hannu to haka za ka ta samu wa'ansu wa'anda suna ganin cewa ai ba matsala don ka riƙe waliyuwa ne idan an zo layara wai zai sa ka cikin babban riga ya tsallakar da kai kai ka aljanna wallahi duk wanda ka riƙe in ba Allah ba shiri ta ɗe ka riƙe wannan da kake tunanin wai ɗan an zo yara zai saka cikin babban riga ina ya ga babban riga shi za ka tambaya ta wasu babbar riga ta gare shi wadda ya sa ta tunanin aje in an zo yara zai ɗauki ƙin saka ciki zindir sai tashi ولقد جئتمونا فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما, وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم شفعاءكم شركاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينهم وضع لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تفترون الله مدوki sarki yake cewa laqad ji'tum munafirada hakika kowa kun zo muna dai dai ne da an ka halice ku san farko lokacin da an ka haife ka ka zo tsulakka to haka nan za ka dawo wa Allah madaukakin sarki idan an kai tashi alkiyama kama khalaqnakum awwala maratin kamar yanda muka halicce ku a can farko shudin farko wa taraktum ma khawalnakum Allah ce duk kun baro abubuwan da mun kai muku na ni'ima wara azurikum can bayan bayan ku da zaran kan mutu in kana da mota ba turbude ka da mota in kana da gida ba turbude ka da gidanka kai komi gare ka ba a turbuɗe ka da shi dudda da hullarka idan kan mutu ba a turbuɗe ka da ita balle a bakar takalminka bindiririn ka za a lullube ka a yi gina cikin ƙasa a turbuɗe ka shi. ne Allah wanda suke cewa kama naku ku wani mara kamar yadda mun ka ainihin halicce ku wa taraktum ma khawallakum razuikum wa ma nara ma'akum shifa'akum lazina zantu annahum fiikum shirka wa'annan abubuwan bautar da kuke cewa kuna da su wa'anda za su cece ku ba mu gane ku tare da su ba ina suke laqad taqafa nan duk wannan abubuwan da suke tariyawa ya yanke daga gare su wadalla anhum ma wadalla ankum ma wadalla anhum ma yaftarun abubuwan da duk sun ka kasance suna kaga wadalla anhum ya bashi ya bar su sun nema ina malamin da an kace in karke shi ya ka saka cikin babbar riga baka gan shi ba wallahi shikenan baka ga tsuntsu baka da baka ga tarku ka zo ka yi ɓarin ɓatatan Allah shi kare mu daga yin ɓarin ɓatatan lahira saboda da zaran ka riga ka tafi ne ba baka da hanyar da za ka yi ne ba su ka dawo da zaran ka riga ka tafi to shi kenan ka tafi to shi yasa aka ce dole ne ka yarda da cewa babu wani da za ka sa tsakaninka da Allah idan ka tashi ibada ka ka yi ma Allah ibada direct abu na uku shi abubuwan da suke fitar da mutum daga cikin musulunci akwai mallam yau kafirin mushiriki na au shakka fi kufurin au sahaha mallace kafari jima'an mallam yau kafirin mushiriki na wanda bai kafirta mushrikai ba au shakka fi kufurin ko kuma ya kama kwankwanto a cikin kafircinsu au sahaha mazhabun ko kuma yake ganin cewa mazhabi na arna ya yi daidai to shi ma wannan kafar ijima'an ya kafirta ijima'in malamai kana ganin cewa yanzu ai bai kamata a ce ma arna arna ba wa'yan ga kayarai ai bai kamata a kira su kayarai ba mina na abokanin zaman mu ne in mata kama akwai kowane na ji labari wai idan za su yi taron maulidi har da wai kiristoci ake kira a zo a yi tare kiristoci ake kiran wai su zo su yi tare wai mina na ai ba komai ba ne? addinin dun lalabe da ake sai an zo a kai da lalabe mu mun sa abin da muke addinin gaskiya ne idan an zo lahira kuma duk wanda bai addini musulunci ba wata yayi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ainihin ya nemi wani addini wanda ba na musulunci ba falan Bala, Minu, Allah ba zai karɓa masa ba a huwa fil akhirati bil khasirin sannan yana cikin tababbu a ranar kiyama ya Allah ka kare mu daga taɓewa a ranar alkiyama to duk wanda wallahi ya mutu bai musulunci in ya zo ranar alkiyama ya riga gama tayuwa dan hakan ga karama ka kwantar da hankalinka ka san abubuwan da suke wawale musulunci don a gudu tare a tsira tare Allah ka ba ikon tsira tare Allah ka kai mu aljanna baki ɗaya, to wannan abun da uku kenan to ko kuma kake ganin cewa ai abin da arna suke yi daidai suke kana ganin cewa ai ba matsala ba sai an yi wa'azi ba abu kowa shi nashi addini kowa na da freedom of religion ai ba sai an yi wa'azi ba babu magana suka ka ce ma wanga arne ko mutum ya harka arnanci eh ku kyale shi da arnanci ne ba sai an faɗakar ba ai shi ma abin da ke daidai ne yana da right to wannan abun ma kana ganin cewa mutum da yake ainihin shirka yayi daidai to duk wanda ke da irin waggaki da shi ma arne ne kaji kana ganin cewa masu arnancinsu daidai suke shi ne ausa haha mazhabahum to wannan fahuwa kafirun kafiri ne jima'an ijima'in malamai baki daya muna roƙo Allah da suke shi kare mu da haka ga dole sai mun yi tara musamman abokani na matasa irin abubuwan da arna suke yi kana ganin ai wannan wayewa ce ta zamani ba arnanci ba ne. wallahi wannan ɗaya na ya ka wata in ba Allah ya ce ce ka tuba ka bar wannan ɗabi'a ba abu na hudu cikin abubuwan da suke kai mutum zuwa ga hita daga cikin musulunci shine wannan ce muna man yataqada anna ghayra hadiyin nabi sallallahu alaihi a akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kallazina yufaddiluna hukma tawagit ala hukmihi mallan ce to fa huwa abu na hudu wanda yake ganin cewa wani hukunci wanda ba hukuncin Allah ba ya yi hukuncin Allah wanda yake ganin cewa a yi hukunci da abin da ba hukuncin Allah ba shi ya yi zama daidai kamar yadda muke nan cikin Najeriya idan ta kira kai ɗan boko ne abin da rayuwarka ka baka kawai constitution shi an ka gina Najeriya a kan shi kuma duk abin da ba constitution ba dokar banza ce to duk wanda ke da irin wanga aqida arne ne original not start copy dole kai da cewa shi constitution hukunci da shi hukuncin musaina hukuncin musaina akan lalura ko da ta kama ka zaka shiga cikin wannan to kai da cewa hawan na abin arnanci ne sai ka yadda da zama na arnanci ka yadda da cewa kai a matsayin ka musulmi zaka shiga akan lalura don ka kare addinin musulunci to wallahi in ba haka ba kai yadda da wai abin a cikin constitution ya wuce abin da a cikin qur'ani ko a cikin hadisi ko kuma kana ganin cewa akwai wa'ansu hukunci hukunce wanda wani malamin ka ya baka wanda sun yi limin zuwa Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma abin ya yi alkur'ani wallahi wannan kafirci ne kai tsaye da haka gado wanda zai baka wani abu ce ba wai wangana yayi qur'ani sai dubu shidda wannan kadan arranci ne duk abin da za a gani ka ce ka fifita shi sama ga wallahi wannan abin ba musulunci ba ne. duk abin da za ka gani ka fifita shi sama ga hukuncin Allah wallahi tallahi wannan ba ainihin musulunci ba ne da hakan ga ba wai sai doka irin waga ta turawa ta constitution ba duk wani abu da za a waɗa ma a ce ma ga shi wangaren shi ya fi daidai kamar yadda an human rights ka yi a ce wai ya za a ce addinin musulunci ya ce wai garin mace da namiji ba ɗaya ba namiji ya gado kashi biyu na mace za a ce namiji yana da rayu in ya karo mata ita mace ba ta da rayu in ta karo namiji da wannan duk arnan na kuma in kai da haka nan kai ma ka zama arni original da hakan ga Allah shi kare mu abu na biyar cikin abubuwa guda goma da nake zan lissafo mallace man abgada shay'an mimma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wa sallama walau amila bihi kafar ijma'an wanda duk yake ainihin kyamatar abu daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su walau amana bi ko da yayi aiki da wannan abin to kafar jama'a mutun ya kafirta kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'a kai ka kama kyama abin nan to ko ka yarda da shi in ne kana kyama wannan abin ko ka aikata shi kai tsaye wannan arranci na kamar yanzu misali mata da Allah madaukakin sarki yayi bayanin cewa su suturce jikinsu mata da an kace su zauna a cikin gidajensu in za su yi takar su yi ainihin tabarruji wala tabarruji na tabarrujin jahiliyyar ula Allah ba sai na kawo aya ba cewa idan wakar na fi buyuti kunna ya ku mata ku zauna a cikin gidajenku har in ainihin laruwar da ta kama to wala na tabarrujin jahiliyyar ula kada ku kama mai ta tabarruji tida ta nuna tsaraici in za kina can unguwa kina dai jami ki sai ki cire jami ki aje ki tafiye haka nan kyalau kyalau akwai wadda suna ɗan rataye dan abin ratayawa amma dai gashi nan dai kamar kyallon tafi eh. suna ganin kuma wannan shine wayewa ko kuma wasu suna ganin cewa ai addinin musulunci tawaye mata haƙƙin su ne shi kai abin da an dai mace ta yato da kasan maturiya ta sa jeans sa t-shirt ta yi faki in gashin ta ba sai ta sa ɗan kwali ba wai tun dai ita ma ta waye to wannan abin shi an daidai to duk wanda ke ganin irin hakan ga yana ganin hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi ba daidai na ba ko yana kyamata kina kyamar sa hijabi ko kina kyamar zaman gidan miji ko kuma kai namiji an ci ma wanda abin sunna ne yin ashwaki sunna ne aje gemu sunna ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kare shi wuce sawu sunna ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga cewa ina ai ba shi bane kai ne zaka yi as ka sassato a waje sannan kana ainihin takan wandonka kamar dan dan kana ganin cewa wannan shi shine wayewa in ka ga mutum ya tsallake wannan sai ka ce mai wangana ai kaza kaza to wannan kyamata ɗaya da kake irin wannan abin ya kasance ya haitar da kai daga cikin musulunci da haka ga irin waɗannan abubuwa mutum na ganin suka kamar ba komai ba akwai a alkur'an da ta yi bayani akan wannan cewa zalika bi annahum kari zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum Allah madaukakin sarki ya ce abinda ya yasa wa'anga sun kai ta musulunci zalika bi annahum karihu ma anzala Allah wa'annan dalilin da ya sa sun kai ta musulunci saboda sun kyamaci abinda Allah madaukakin sarki ya saukar fa ahbada a'malahum sai Allah ya roshi ayyukansu saboda me saboda suna kyamar ayyuka na addini da hakan ga aiki na addini in dai an ce ma manzo Allah sallallahu alaihi yayi wannan abu wallahi sallahi matsayin musulmi dole ne ka ji abin nan a cikin zuciyarka بلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ما قضيت ويسلموا تسليما الله ولا سكي yake faɗa cikin wani fala wa rabbika a'a ba sai na rantsi da ubangijinka ko kuma ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su kasance masu imani ba hatta yi haƙƙi mu ka fi ma shi zarabainahum sai sun sanya ka alƙali ga duk abin da ke gudana tsakaninsu su mala ya ji dufi an fusai harajan, sannan ba za su kama jin wani kunci a cikin zuciyarsu makarita da irin hukuncin da ka yi wa yusallimu taslima kuma sun miƙa waya ainihin miƙawa da haka ga manzo Allah sallama duk abin da ya zo da shi a matsayin musulmi dole ne ka je wannan abin yayi ma daidai in kuma kana jin kyamar wannan abu to wannan kai tsaye aikin ka yawo shi Allah shi kare mu daga wa aiki abu na shidda cikin abubuwan da ke fitar da mutum a cikin musulunci mallan ya ce manista za a bi shay'in min dinillahi aw sawabihi aw iqabihi kafara Allah madan eh, manzon ya yi bayani akan abubuwan da suke da lada ya yi bayani akan abubuwa na azaba to duk wanda ya izgilanci da ɗaya daga cikin irin wa'annan abubuwa na lada ko kuma na azaba kai tsaye mutum ya kafirta duk wanda yake jin an ce a ranar alkiyama duk wanda ya mutu yana kaza Allah ya metar da azaba kala kaza sai ya isi zai da nace kai da Allah kamar yadda ake yi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani arni shi da an ka faɗa mai cewa akwai zabaniyawa wanda suke tsaron wuta sai ya ce ai shi yana da ƙarfi abin da yake bukata in mutanen garin makka za su rike mai nawa ne shi mai Allah ke ke cewa waje Allah sahabin nari illa mala'ika وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا لا لو سكيكتا عليها alaiha tis'ata ashar to ya ji an ce alaiha tis'ata ashar akwai mala'iku goma sha biyu sai ce ah tis'ata na bi sha tara afwan alaiha tis'ata ashar akwai mala'iku goma sha tara sai ya ce a to a yayin dan sha tara ne shi yana da ƙari wanda yana aika kwade su yana aika kwade su shi ƙari gare shi inda za a rike mai ainihin tara shi yana iyawa da goma su sauran mutanen makka sai su ainihin ji da tara shi ya kwakwaɗe sauran mala'iku kwara goma da tattaron wuta kaga wanga zai da yake yi ya fitar da shi a cikin musulunci to haka kai ma ka ga wani abu na addinin musulunci ka kama istihza'i da shi abu na kai sai zai shine izgilanci kaga mutum ya dage dole ne kama ce a ah, kai kaga wanga ustaz mace ta kila an zo wurin buki da ƴan mata suna kwasarwa ta ce ta kan ba ta rawa maza suna kallonta. ta ce eh kun ji wata an musulma ana yi mata izgilanci to wannan izgilancin ɗaya hadda mutum a cikin musulunci shi yasa Allah mazuke ke cewa kula billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Allah madaukakin sarki shi kane mu wannan shine abu na shidda shi abubuwan da suke ainihin fitar da mutum a cikin musulunci ina ga lokaci ya riga ya yi min a nan zan tsaya abin da na faɗa daidai bisa ga sawaba Allah shi ba mu lada kuskure kuma Allah shi kare mu abubuwa goma ne na faɗa muku shidda saura hudu idan an kowa makaranta a tambayi malamai Allah shiga da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Malam Usman Yahuza tare da Alaramma Bashir Allah ya saka muku da alkhairi game da wannan maudu'i da ka ɗauko mana na nawaƙadil islam abubuwan da suke wayolar musulunci ya zama ta mutum yana ga nake ne musulmi alhali yana yana aikata wasu ayyuka waɗanda za su hitar da shi daga cikin addinin musulunci muna addu'a Allah ka tsare mana ga ayyuka gaba ki ɗaya